a farkon makon nan ne ma dai shugaban kasa muhammadu buhari ya ba ministar kuɗi da ma gwamnan babban bankin kasar umarnin sakarwa jihohi naira biliyan ɗari bai cikin gaggawa kudaden na mako cikin ranar da aka samu ne daga kungiyar paris club da ta mayar wa najeriya saboda ta biya fiye da bashin da kungiyar ke binta to sai dai yayin da ake shirin raba musu kudaden akwai wasu sama da naira biliyan uku da ake zargin wasu gwamnoni da rashin bin ka'ida da tsare-tsaren da aka ba su na yadda za su yi amfani da kason farko domin ko ana zargin cewa gwamnonin sun yi abin da suka ga dama da waɗannan kudade ko da ke kawo yanzu gwamnati gwamnati bata bayyana sunayen jihohin da suka yi gaban kansu da kudaden ba to sai dai kuma yayin da ake fatan za a bi ka'ida a wannan karon tuni ma kungiyoyin ma'aikata da kuma masu fashin baki suka soma yin tsokaci kwamrad muhammad baba shalin da ke zama jami'in hula da jama'a na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta najeriya noel gereshon jihar adamawa ya ce su sun zura ido ne su ga ko wannan karon za a tuna da su ganin cewa a baya an mance da su a gaskiya muna farin ciki da sanarwar da muka ji shi shugaban kasa ko kuma umarni wadda ya bayar wa central bank cewa ta releasing ko ta sake kudade wa jihohi wajen biliyan biyar na aga cewa an biya wasu abubuwa ko kuma basu suka da muke bi mu ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar adamawa muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta biya mu sauran basu suka da muke bi domin a baya wancan kuɗi da aka samu na farko sun rage ne basu biya ga baki ɗaya ba so yanzu muna kira gare su ragowar basu sukan da muke bin su su taimaka su biya mu domin akwai kwamiti da aka yi a ƙarƙashin shi babban hafsa a fadan shi gwamna na jiha wato abdulrahman abba jimaita wanda a ƙarƙashin shi wannan kuɗi suka yi bamu wancan tun haka muna kira gare su har yanzu su taimaka su biya mu tunda wannan kuɗi gashi nan allah ya sa an yi alkawarin bada shi don haka a taimaka a biya mu sauran basussukan da muke bi don an yi haka kaga mu ma'aikata ma za mu ce mun fita kangin da muke ciki bayan ga haka su ma'aikata namu ko kuma ma'aikatan ƙananan hukumomi muna kira gare su da su ƙara haƙuri za mu nan muna bi muna matsawa gwamnati ba dare ba rana mu ga tabbaci sauran hakokinsu nan an biya su kamar yadda bayanai suka nuna duk da ɗauke na kudaden out baya kason farko na kudaden paris club da aka bada har yanzu ma'aikata a wasu jihohin kasar na cikin mawuyacin hali na rashin samun albashi batun da malam yakubu musa uba da ke zama daya daga cikin shugabannin kungiyar wakilan kafofin yada labarai a najeriya ke ganin fa akwai abun dubawa ba wai kawai a kawo kuɗi a ce kawai an ware kaza na kaza a dole a kafinan kwamitin su zanna su tattauna me matsalar suwa da wa ake bashi nawa ake bin su nawa ne kuɗin nawa za a basu nawa zai je wajen biyan haƙƙin ma'aikata nawa zai je wajen ayyuka raya ƙasa to sai an yi haka za a samu mafita kuma a amfani da kuɗin yadda ya dace. To kana gani kamar waɗannan kuɗaɗe da ko kuma tallafi ka iya sa kulla ta biya kuɗin sabulu ganin kan cewa an daɗe ana wannan amma har yanzu eh, ma'aikata suna ta kokawa. Matsalolin ma'aikatan ne ya taru ya yawa kamar ka ɗauka pension sa ga wata jiha pension kawai ana binta wajen biliyan talatin da wani abu wani wajen biliyan sittin wani ishirin to wurin wannan juyin an ba ku ma an ce gashi an ba ku biliyan goma kaga ba zai iya biyan duka ba sai dai ku biya na watannin da zai iya biya sauran watannin kuma a ci gaba da tafiya sai ran da Allah ya buɗe wani hanya to shi yasa za ka yi ta jin ana ta kuka har yanzu nan ba a biya nan ba yanzu 'yan najeriya su ma zura ido ne su ga yadda jihohin za su ma kasafta waɗannan kuɗaɗe na kusan naira biliyan ɗari biyar da gwamnatin tarayya ta amince da raba gwamnonin jihohi shida na fadin kasar tare ma da babban birnin tarayya abuja ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya